1443 hijiriya wanda ya zo sha biyu ga watan goma 2021 za mu tashi darasi na goma sha hudu daga cikin wannan littafi na muwaɗa'i malikin rahimahullahu ta'ala mun tsaya a inda ya ce babun gusulil mar'ati izara at fil manami mithla mayarar rajulu nan ne ko babun babi na 21 asar mai lamba ta 115 babun guslil mar'ati guslil mar'ati izara at fil manami mithla mayarar rajulu Babun da zai magana akan wankan mace idan ta ga kwatankwacin abin da namiji yake gani in ta yi mafarki ta ga kwatankwacin irin abin da namiji yake gani yadda wanka ya zama wajibi a kansa ita ma haka wanka ya zama wajibi a kanta hadisin imamun nasai da ya ce annaman nisa'u shaqa'iqur rijal maza da mata shaƙiƙan juna ne ko mata shaƙiƙan maza ne maza shaƙiƙan mata ne a wajen addini mafi yawan abubuwan da allah ya ce mu yi zaka ga da mata da maza sun yi tarayya a ciki kaɗan ne kake samun dokokin da suka shafi mata kawai kaɗan ne kake samun dokokin da suka shafi maza kawai amma mafi yawa doka ta tarayya ce tsakanin maza da mata ida ce ko an wa mata sauƙi saboda yanayin halittarsu da ɗabi'arsu da kuma yadda allah ya yi su حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن bin بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم almar'atu tara fil manami mithla ma yara rajulu a taghtasilu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقال لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه ومن أين يكون الشبه wani hadisi imam, imam muslim ma ruwaito shi mai lamba ta 111 cewa daga ibn shahab daga urwatu bin zubair anna umma sulaimin umma sulaimin wasu ce sunanta rumai sa'u ko gumai sa'u rumai sa'u ko gumai sa'u Umma sulaimin ita ce mahaifiyar anas dan malik ita ce ta auri abu dalha bayan maliku mijinta ya rasu ba a musulunci ba sai ya zama abu dalha ya zo yana neman aurenta sai ta ce masa to kai ba musulmi ba ne sunansa zaid ta ce kai ba musulmi ba ne ni musulma ce kuma babu aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba in kana lalle sha'awa da marmarin aure na to ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karba addinin musulunci a gurinsa ni karɓar musuluncin ma da shiga musuluncinka na amince shi ne sadaki aure tsakaninmu da ka abu ɗalha ya garzaya fuskarsa tana haske tana kyalkyali tana sheƙi tana walwali ya doshi manzon allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nesa da annabi ya hango shi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabbai wancan mutumin da alamar annuri a fuskarsa wataƙila ya zo ya karɓi musulunci yana zuwa ya ce ya rasulallah daga wajen un musulmin nake na je ina son zan aure ta to kuma sai ta gaya min cewa ita ta musulunta ni ma ina son aure ta na musulunta to shine na zo in bayyanar da shiga na addinin musulunci na amince na shiga addinin musulunci bisa raɗin kaina da amincewa ta kuma ina son un musulmi kun ga mace ta jawo eh? dan kwali ya jawo rawani cikin musulunci haka ake so kai ka je ka aure wacce za ta janye ka kana sunna ka auri wata za ta janye ka bid'a ko kana musulunci ka auri wata za ta janye ka kafirci kaga ita musulma ita ce mai karfin imani da ta jawo wancan zuwa ga zuwa ga musulunci to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura musu aure tana da yaya kafin sa akwai bara'u bin malik akwai anas bin malik sai ya zama waɗannan su ne 'ya'yanta kuma ta haifi 'ya'ya da shi wato abu dalha ana yaba mata mutuniyar kirki ce sosai tana cikin mata nagartattu qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almar'atu tara fil manami mace idan ta gani a mafarki mithla mayarar rajulu irin abin da namiji yake gani a tagtasilu za ta yi wanka faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am manzo Allah ya ce kwarai faltartasil ta je ta yi wanka dama mafarki ai iri uku ne akwai mafarkin da zaka ga wani abu kana wani abu kuma wani abu ya fito irin wannan sai kai wanka akwai mafarkin da zaka ga wani abu ko ba kai wani abu ba to irin wannan mafarkin shi kuma ba za a yi wanka ba akwai mafarkin da zaka ga wani abu ko baka tuna kai wani abu ba to wannan shi dole a yi wanka ganin abin dole a yi wanka ko da ba a tuna an yi wani abu ba to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta yi wanka mutuƙar ta ga wani abu ya fito mata sawa'un ta tuna ta yi mafarki ko ba ta yi mafarki ba an ce daga nan mutum yake gane mafarkinsa duk kamamman mutum in zai mafarki da mace to da matarsa yake yi in ku bai aure ba to baya yi in ku kana da aure kan kana mafarki da wata mata daban to akwai matsala amma ya kaɗan ce eh, amma dai akwai ta فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقال لها عائشة أو ترواية أم سلمة تتشي متى أفل لك كي تشنك كي تشن ما أبنك كفتا وهل ترى ذلك المرأة mace ma tana ganin irin abin da namiji yake gani faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taribat yaminuki hannunki ya yi turɓaya wannan ana nufin abu biyu da shi ko a ce kai arziki ko a ce ka ce ta ribar yaminuka asalin kalmar ana duba wanda aka gaya wa ne idan an gaya wa masoyi to ana nufin taribat ma'ana ana cewa tarabar rajulu mutum ya yi hannu ya yi ƙasa in yi arziki don ana cewa arziki gashi nan kamar kamar ƙasa ko idan kuma an faɗi wannan kalma ga maki to ana nufin Allah ya tsiya tashi ya dawo ba shi da shi so da haka sai mu faɗi kalman da gawa ta fito zuwa gawa daga annabi zuwa ga aisha wa ya fi so a cikin mata aisha tun ya ce mata taribat yaminuki to ɗayan biyu ne in ma dai ya juya ma'anan ma'ana allah ya miki arziki ko kuma ya faɗe ta a lafazi amma ba ma'ana yake nufi ba ɗayan biyu ne sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha to shine ce wa aina ya yakunu shabahu ta ina ake samun kamanceceniya a wannan ruwayan an ce na Aisha ce ta kalubalanci un sulaimin a wata ruwayan kuma un musulma ce ta kalubalanci ita wato a un sulaimin wanda za mu ji a ruwaya ta gaba shi sa imam malik sai haɗa ruwayoyin guda biyu hafiz ibn hajar askalani a cikin fatahil bari ya ce an yi saɓani a kan wato ce mai tambaya a cikinsu nana aisha ce ta yi ta ƙalubalanci un musulmin ko kuwa nana un musulama ce ta ƙalubalanci un musulmin ko kuwa guda biyu ta faru sau biyu ko kuwa a duk gurin kowa ya ƙalubalance ta yace to an yi ƙoƙarin jam'i tsakanin ruwayoyin amma duk ruwayoyin cewa ummu salama ce ta ƙalubalanci un musulmin su ne ruwayoyin da suka fi wato yawa sai dai a jami tsakaninsu cewa wato kowace din ta kalubalance ta a gurin kuma kowace an ba ta amsa daidai da abin da ta faɗa kwanan-sani an malikin an hishamu bin urwata an abihi an zainaba binta abi salamata an ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi sallama annaha qalat ja'at um muslimin imra'atu abi talhatal ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi sallama. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وانا رواية كما دقى زينب بنت أبي سلمة زينب دا salama دا أمر سوني يا 'ya'yan واتو أم salama ga mijinta abu سنجي sun تاري سنجي tare kuma sun yi hijira tare ko yadda yake ya riga ta zuwa madina daga baya ta biyo shi zuwa madina da aka zo aka yakin uhud ana aka je masa rauni ya zo gida ya jinya bayan kankanin lokaci allah ya masa rasuwa bayan ya rasu sai ta shiga sana bayan ta gama ta kaba sai ta shiga sana'ar jima tana je mai fata tana siyarwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura haɗin bin abi balta'ata cewa ya gaya mata zai aure ta sai ta mamaki ko da yake ba ta mamaki ba cikin falalar Allah domin lokacin da mijin ya rasu sai ta ce to na ji hadisi ta hanyar mijina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan musifa ta faɗo ma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha idan kai wannan addu'a Allah ta'ala zai musanya maka da wani abin alheri wanda ya fi abin da ka rasa ko dukiya ce ko kuɗi ne ko masoyi ko mai ka rasa in dai kai wannan addu'a a farko to Allah zai musanya maka abin da ka rasa ta ce sai ne wannan addu'ar tare da ya ƙini cewa Allah zai musanya min amma ta ce wa zan samu kama abu salama saboda zaman da suka yi mai daɗi ta ce ya zan samu kama abu salama ta ce ban taba kawowa a raina cewa allah zai musanya min da annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da hadin bin abi balta ta ya zo mata da magana aure sai ya zama ta ce to ina da matsaloli guda uku kun ga abin da ake so kenan mutum zai aure ya bayyana matsalarsa wanda zai aure ta ya san akwai matsalar me matsalar ki je gaya masa ta ce matsala ta ta farko ina da tsananin kishi ko bala'in kishi ake cewa ko tsananin kishi to ina da shi na biyu ta ce ina da 'ya'ya kuma ina da shekaru waɗannan matsaloli ne wanda masu aure ba sa son su eh lokacin da muka yi auren zaurawa da an cewa wa mutum ga wata bazawara ya'yanta biyar shekara ta hamsin sai ya ci abu a karama kalla to kai nawa gare ka a shekarun yana da sittin an kawo masa ya arba'in bambancin su shekara nawa sai ya ce wata mai girma yana fa 60 ga ya arba'in ratar da ke tsakaninsu sai da ya shekara ishirin yana shaka iskar duniya kafin ta zo duniya amma ya ce ta masa girma to saboda haka waɗannan matsaloli ne da ke sa a fasa auren mace inda ba don allah za a aure ta wani ya zo ya ce akara makalla na ji wani hadisi mai daɗi mai falala na ce wani hadisi ne ya ce hadisin da manzon Allah sallallahu ya ce wanda ya ɗauki nauyin maraya ya ɗauki nauyin maraya to za mu haɗu da shi a aljanna haka sai ce ina son mu haɗu da manzon Allah a aljanna haka da aka a samu mun maraya da zan sa shi a makaranta in ɗauki nauyin sai da nake ɗaukar nauyin 'ya'yana na ce alhamdulillah ga kuma ƙari ga maraya da uwan maraya Eh, akwai wata mata mai marayu bakwai ka aure ta kuma ka ɗauki marayun ka zuba sa 'ya'yanka ya shafa ƙeya ya shafa gemu na can za ka iya lada ne ka riƙe uwan marayu uharriju alaikum haƙar da ifayin. almar'atu wal miskin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaukan nauyin macen da ba ta da miji da kuma ɗaukan talaka ya fi ka ɗauki takobi ka tafi yaƙi fi sabilillahi ya fi ka kwana kana sallah ya fi ka wuni kana azumi a wajen Allah to da wancan kanka kake wa kai kaɗai. wannan ko musifa ka rage wa al'umma ce to zai shawara ya dawo na ce to Allah ya sa a dawo cikin alheri saboda mace mai shekaru mace mai yaya mace mai tsananin kishi tana da wahala auruwa kuma ta ce duk tana da matsaloli ukun ita kaɗai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji ya dauka alaihi salatu wassalam ta ya dauke matsalolin shekarun naki ina da su yayan zan rike su fiye da baban da ya haife su zai rike su sannan kuma kishi zan roƙa miki Allah ya sassauta shi shi kishi kullum nakan faɗa kamar gishiri ne a cikin abinci in yayi kaɗan matsala in yayi yawa na to da girkin da ba gishiri kwata-kwata da wanda gishiri ya yawa wanda ya fi matsala to kaga to saboda haka nakan ce kuma kamar maleji ne kamar maleji ne na mota in ka taka da gudu a jaya hatsari in kana tafiya a hankali ko ba za ka kai inda ya kamata ba so sana tafiya kana daidaitawa to haka kishi yake in ba shi kwata-kwata matsala in yayi yawa matsala haka gishiri in yayi kaɗan matsala in yayi yawa matsala to da sai ka nemi ƙwararriya da ta iya barbaɗa gishiri ba ka sai ta barbaɗa ya kaɗan ka ja na ƙaro ko ta barbaɗa yawa ana cewa ɗauke gishiri ya yawa to saboda haka ya ce mata zan roƙa miki Allah ya daidaita kishin naki ba shi kenan matsala ta kare ba to shi ne ta kwashi waɗannan 'ya'yan gaba ɗaya ta tafi da su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi salama da ita wannan zainab mai wannan hadisin da kuma umar umar bin uh, abi salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su a gidansa kun ga duk sun zama malamai wannan yaron shine mai hadisin ya gulam sammin laha wa kulbi yaminika, wa kulmi mimma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne tarbiyyantar da shi ya kai yaro ka ci da dama ka ambaci Allah kuma ka ci gabanka wannan abubuwan guda uku mutum ya rike sa rayuwarsa ta gyaru duk abin da zaka ka ambaci sunan Allah ka fara da sunan Allah abinci ne karatu ne ko me ikira bismi rabbikal ladzi khalaq sannan ka ci gabanka kaga ba zari ba hadama ba wasoso in mutum ya saba da cin gabansa ko ina ya je ma cin gabansa zai dinga ci kawai ma'ana albashinsa iya kudinsa zai tsaya a kai tunda ya saba cin gabansa amma wanda ya saba cin gaban wasu in ya shiga ofis ma sai ya ci gaban wasu wanda kuma ya saba wato me wa kulbi yaminika bai saba da dama ba to ba zai samu tarbiyya ta addinin musulunci wanda komai dama dama ake ta yi har lahira ma a karɓi littafi da dama a shiga aljanna da dama to ita ce wannan ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama tana cikin matan annabi da suka yi tsawon rai ita ce ta karshe a rasuwa a matan annabi sallallahu duk sai da matan annabi sallallahu suka rasu ita ce ta zo a karshe ummu salama ita take bin na Aisha a yawan hadisai ta ruku ito hadisi 370 ina jin ko da takwas ne hadisanta kuma duk wannan yar tata ita ce take karatu a wurinta ita in ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta gaya wa yarta ita kuma yarta sai ta zama malama take koyarwa ta samu tsawon rayuwa ita ma yar tata ah, abdullahi dan umar ya je jana'izar ta lokacin da ta rasu bayan gama jana'izar ta ne ya huce aikin haji kuma ya rasu a maka kun ga ashe duk malamai ne annaha qala ja'at ummu sulaimin ummu sulaimin ta zo imra'atu abi talhatal ansari ita ce matar wato abi talha al ansari wanda mutumin kirki ne ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala ya rasulullah inna Allah la yastahi min al haqq Allah baya kunya bayyana gaskiya Qur'ani ne ya faɗa wallahu la yastahi min al haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan annaba abu ku dinga su ta bayan tsari ta bayan hijabi allah baya kunya fayyace gaskiya ita kunya sifa ce ta yabo shi sa inna allah hayyun karimun yastahayi min abdihi an yarfa a yadaihi ilaihi thumma yarudduhuma sifran allah yana kunya kai haka ce allah ba ni da kowa sai kai damuwa ta mun yawa allah in baka yaye mu ba mu iyaye mun na san ka ji ni ka ganni ka san ni kana da kirki ka saba yi na gani Allah kakka bani in sauke hannuna baka yi min bukata ba to yastahayi min abdihi Allah ba zai bari ka sauke hannunka ba tare da wai ka sauke hannunka zero ba Allah ba Allah ka ga ba ka sauke hannun zero saboda haka kun ga ashe kenan Allah yana kunya amma wajen fayyace gaskiya wanda dama kuma kunya ana son kunyar da za ta yi maka amfani biyu kunyar da za ta sa ka aikata abin da Allah ya sa ka da kunyar da za ta sa ka bar abin da Allah ya hana ka ita ce kunya abin yabo istahayu min Allah haqqal haya wa man istahaya min Allah haqqal haya falyahfaz ar wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkur al-maut wal bila wa man fa'ala zalika faqad istahaya min Allah haqqal haya mai jin kunyar Allah cika kunyar Allah ita ku ji kunyar Allah mafi cikar kunya Allah mai jin kunyar Allah to ya kiyaye sama ya kiyaye ƙasa ina ne sama kunnanka da hancinka da idanka da bakinka ƙasa ka kiyaye farjinka ka, yi laifi ka kiyaye cikinka ka ci haramu wanda ya aikata haka to shine ya ji kunya Allah mafi cikar kunya Allah da haka Allah yana jin kunya ana jin kunyarsa amma wajen tantance gaskiya Allah ba zai ji nauyin faɗar wani abu wanda ya san in an yi laifi ba ne zai gaya mana shi cewa kaza ba kyau a yi a bari kaza yana da kyau a yi shi ne ce wallahu la min alhaq inna allaha la yastahayi an riba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha to shine ta kafa hujja da wannan saboda tambaya ce a gaban maza mata ba a saba ganin su su zo gaban malami su yi tambaya ba suna da kunya kuma suna jin nauyi ita kuma ummu sulaimin tana so ta fidda kanta daga cikin jahilci kuma ta ga in wannan shimfiɗar da ta yi shi zai sa ba za a ji nauyin abin da za ta faɗa ba to allah fa baya kunyar faɗar gaskiya kenan kaga a gaya mata yadda abin da zai amfane ta to kunya kuma da ba a so kunyar da za ta hana ka tambaya da kunyar da za ta hana ka neman ilimi la ya ɗalabul ilma mustahayin wala mustakbir mutum biyu ba sa zuwa makaranta mai jin kunya da mai girman kai mai jin kunya shi yana jin kunya ya je ya tambaya a ce a shaida baka san wannan ba shi ko mai girman kai yana gato wani karatu ma zan yi ba bukata wani karatu kawai kansa kawai da ya girma ya ishe shi to wannan musifa ce kuma hmm. to shine yace inna ta ce la yastahi min hal hal alal mar'ati min guslin shin akwai wanka a kan mace izahi yahtalamat idan ta yi mafarki faƙala na'am izara atil ma'a e in ta ga ruwa ya fito innamal ma'u minal ma'i bata ji wannan hadisin ne innamal ma'u minal ma fitar ruwa ke sa kuma yi wanka da ruwa wannan a mafarki kenan wancan kuma mun faɗa cewa izalta qalfitana ni faƙadu wajaba al-ghusl wa in lam yunzil haka waɗannan hadisai guda biyu sun koya mana darasi kamar haka na farko shine wajabcin neman ilimi akan maza da mata da allah wajabta neman ilimi ya wajabta shi ne akan maza da mata sannan na biyu mace tana iya zuwa ta yi tambaya akan abin da ya shige mata duhu sannan na uku za a ba ta amsa gwargwadon wato tambayarta sannan na hudu idan wata ta kalubalance ta me yasa kika je gaban malam kika yi tambaya irin wannan mai nauyi kin kunyata mu kin kunyata mata to za a iya ba ta amsa ita wannan din cewa bata kunyata mata ba ta matsa mu ko mata ne sannan na biyar akwai raddi ga masu cewa addini ya ban mata a baya bai ce a basu ilimi ba wannan ya isa hujja cewa mata za su zo har makaranta har jami'a da tafi kowace jami'a birin ƙasa ita ce jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su shiga jami'an su yi tambaya akan abin da ya shige musu duhu kenan in dai za a zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a yi tambaya babu wani malami mai malanta da ba za a zo a tambaye shi wani abu na addini ba kuma ba laifi ya ba da amsa to sannan kuma an san mata da kunya shi yasa ta kafa hujja da wannan shi yasa nana Aisha ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya'u min an yatafaqqahana fid din ta ce madalla da nagartattun mata su ne matan madina wanda kunya ba ta tsare su in ba su gane abu ba ko ba su fahimci abu ba su zo su yi tambaya maka abdullahi ko ma'az bin jabal yake cewa da aliman aw muta'alliman wala ta kun in ma'atan bainan nasi wato ka zama malami ko ka zama mai neman sani kar ka zama fankon ashana ashanar ta kare kuma wajen baki bakin ya ya koke kaga baka da wani amfani kenan ka zama fanko in ahsana nas ahsin ma'ahu wa in asau ijtanib isa'atahu kaka zama wato dan abiyari ma a sha kida ko dan amshin shata to sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wajabcin wanka ga wanda ya mafarki ya ga mani ya fito sawa'un namiji ne ko mace Shi shine fiƙin da hadisin yake koya mana kai tsaye sannan tambaya a wannan babu babu matsala a yi tambaya sannan kuma ya nuna mana yadda makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam take hada mata su zo maza su zo kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayyato matansa kusa da shi saboda in tambaya ta shafi mata su matan su kara mata bayani ya habba za a ce za mu ba mata ilimi mai yawa da za su ɗauke mana nauyin karantar da mata ko kowane malami ya zama yana da wata hamshakan malama kusa da shi yadda in tambaya ta zo ta shafi mata kashe shiga gida shiga gida a miki bayani ko abin ya ɗore mata kai ta ƙara mata bayani don wasu tambayoyin suna nauyi a zuwa tambayi namiji kai tsaye kamar yadda wata ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa injinin al'ada ya ɗauki ya za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki nemi auduga da almiski ki goge ta ce kamar ya ake gogewar ya ce ki goge ta ce ya ake gogewa sai mata ce yaki shigo daga ciki ta ce kin ga yadda ake ta nuna mata ta ce to ce a zaki takura shi ya zai gaya muke yadda ake wannan aikin mu ne mu muke tafsili mu muke fassara mu muke bayani to kaga irin wannan ne babu jami'il guslil janaba babu jami'i guslil janabati babu da ya tattaro bayani akan wankan janaba wato tunda mun ji bayani akan wanka dilakan sai ko malai ke so ya mana bayani a tattare a dunkule a mulmule a lailaye a faɗaɗe game da wankan janaba wankan janaba mun ce siffarsa kala biyu ce akwai shakundun mafi sauki shine niyya eh, da alkafura niyya da alkafura ka gama wanka kai niyya kai alkafura shikenan ka gama wanka ka je bakin baho ko bakin shaya ko bakin kududdufi in ruwa mai tsafta ne ko bakin gulbi ko bakin swimming pool ko gindin ruwa kawai kai niyya a zuciya ka kawai kai alkafara ka ya ka fito shi kenan alniyatu wa ta'mimul jasadi bilma ko ka shiga karkashin indararo ya maka wanka ko ruwan sama duk wani ana kiransa wanka amma shakundu akwai kuma wanka daki daki filla filla shine wankan da zaka nemo ruwa mai tsafta ka aje a gabanka ka karkata ka tsoma hannu a ciki ka wanke hannunka sau uku sai ka wanke gabanka sai ka sake wanke hannunka sau uku sai kuma ka kukura baki ka shaƙa ruwa ka wanke fuska ka yi alwala cikakkiya ne. sai kuma ka dawo ka wanke kanka sau uku ka cuɗa ruwa duk ko ina ya shiga sai ka dawo ka wanke allon kafaɗarka na dama da wuyanka har ya zuwa ƙasa ka zo ka wanke daga allon kafaɗarka na hagu har zuwa ƙirjinka zuwa baya haka kai ƙasa sai ka zuba ruwa ka bayan bayanka in hannunka ba zai kai ba ka sa tawul ko ka sa wani abu ko ka sa a cuɗa kan akwai akwai hajiya kusa matakka sannan ka lura da wasu gurare masu hatsari da ake barin lum'a su ne hammata da maɗaurar wando da matse-matsi da bayan gwiwa da tafin kafa da tsakanin 'yan yatsu da kuma agara musamman mutum yana da kaushi ko yana da faso sai mutum ya yi la'akari don so ake ba a san a ballum a ko misƙala zarratin in ka ballum a wankan ka bai ba saboda an ce ta'amimul jasadi bilma sai ko ina ya samu ruwa sannan wanka ya tabbata to wannan shine a rarrabe wancan kuma siffa a dunkule haddasani ya haya an malikin an nafin anna abdullahi bin umar kana ya ƙulu la ba'asa an yi gutasala bi fadlil mar'ati malam ta takun ha'idan aw junuban abdullahi dan umar yake cewa allah ƙara masa yarda babu laifi mutum ya wanka da ragowar ruwan da mace ta wanka mutukar ba haida wankan haida ta ko wankan janaba ba idan mataka ta wanka duk da wankan da ruwan ma babu sosai za ka ga ana aje, wani baho irin na katako wani babban akushi ne sai a aje shi a cikin banɗaki ana ake tara ruwan wanka daga bayan da muka samu roba ake aje roba ko botiki lokacin kafin a wadata da shawa ko a wadata da bahon wanka yanzu har wani bahon wanka ake yi wai shi jacuzzi ranar wani ya nuna mu wani hadda talabishin a cikinsa shi jacuzzi da talabishin mutum zai shiga ya kwanta ya danna talabishin ga kuma waya kana buga waya hadda waya a jiki ga kuma inda za ka aje jarida jacuzzi suit so kaga aga ci gaba eh. to wannan duk in ka in ka samu ruwa ka game shi ke yace to malam ta kun ha'idan in ku haida ne ruwan ruwan wankan haida ta rage kaga tsarki ta da shi ko kuma janaba ne ta wankan janaba ta rage ruwan to wannan shine a fatawa abdullahi dan umar ba za ka yi wanka da shi ba to dace la yaghtasilu ar-rajulu fadalil mara wal al-mar'atu bi rajul wal yaghtarifa jami'an in za ku yi wankan janaba kai da mataka ku yi tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada namiji ya wanka da ragowar ruwan wankan mace kada mace ta wanka da ragowar ruwan namiji si wankan tare mana ba an huta ba wal yaghtarifa jami'a ku je ku wanka tare shi amfanin wanka tare da iyalinka kowa zai taimaka wa kowa in bata iya ba fa duk shekarun nan da kuke ka taɓa ganin yadda matuka take wanka tsakaninka da Allah ka taɓa ganin yadda take wanka balle ka ga ta yi daidai to yanzu wani ba shi da ba tun da matarsa take akwai janaba a jikinta tun da ya auro ta shekara ashirin to me tabbas babu ka sai da take wanka to tayewa kuma kai ne baka iya ba kai ma da ka tun ta wankan angwanci to ya za a gane tun da wankan janaba ba wanda zai shiga ban ɗaki ya maka bidiyo balle a gan shi live wa zai gani ba wanda ya gani to kaga ashe idan kuna wanka da matarka za kowa zai taimaka wa kowa in ta fi ka iyawa za ta gyara ba in ka fi ta iyawa za ka gyara mata kaga ilimi sai tabbata a cikin gida to kan baka taɓa yi ba a fara daga yau eh. wa haddasa ni an malikin an nafi'in an na abdullahi bin umara kana ya araƙu fi saubi wa huwa mai sallifihi abdullahi dan umar yana yin gumi ya sa riga ya yi janaba kuma sai sa riga sai ya gumi gumin janaba zai fito ya taɓa rigar kuma ya salla da rigar ashe gumin mai janaba da yawun bakinsa da hawayensa da majinarsa duk ba na jasa ba ne kaka ga a ai ta fito daga jiki ne mai janaba ka ce to ai yayi gumi gashi yana da janaba kuma ya eh, gumi ya tsatsafo daga jiki mai janaba sai aka ce innal mumina la yanjusu abu huraira ta Allah ya kara masa yarda wata ran yana da janaba da ya hango annabi saboda tsabar girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waya mika annabi hannu su gaisa yana da janaba ma yayi laifi sai gudu ya buya ya maza zai je wanka da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ganka ba na naga ka gudu ya ce ya rasulullahi janaba gare ni sai ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjusu musulmi baya zama najasa innamal mushrikuna najasun mushrikai su Allah ya ce najasa ne su ma najasar tasu ta rashin wankan janaba ne ba wai ana nufin in sun yi gumi a jikinsu ya zama najasa ba dan da haka ne da sai an faɗi wajen auren ahalil kitabi ya za ku yi kwanciya da ita in guminta ya taba ka haka amma fuqaha hau basu wannan bayanin ba saboda ba jikinta ake nufi ba aqidar ce ba ta da tsarki don haka kenan idan kana da janaba kai gumi ko ka face majina ko ka tufa miyau ko hawayen jikinka duka waɗannan ba na najasa ba ne. huwa sun mai fi sannan ya salla a cikin wannan tufa wa ni an malikin an an anna abdullahi bin umara kana ya gasilu jawarihi irjilaihi jawarihi bayinsa suna wanke irjilaihi kafafuwansa yana da bayi da suke wanke masa 'yan mata ne bayi sadaka ce ku yanga suke wanke masa kafa wa yi tsina hulkumrata sannan su kawo masa keso da ake sallah a kansa irin tabarman nan ta kaba ya karama wacce mai zagayen nan tana zagayawa da akwai ta a zaurukan mu haka me ake kiranta da hausa tabar makaba mai zagayen nan mai da'ira eh? siga cibiyar kura to haka suke kiranta da hausa wannan mai zagayen kaji yadda sunanta yake aka rama kalla da hausa cibiyar kura alkhumrati kenan in kuma tana da tsawo to kuma ba za a kira ta khumratu ba sai a kira ta hasir sai a kira ta tabarma ta kaba doguwa ita kuma wannan gajeriyar dama ba tafiya tsawo sosai ba ita kawai sallah ake a kai ko ana rana sai su da ita kamar malafa su dora ta aka wannan ita ce sai su miko masa ita a wa tsina hulhumrata wa hunna huyyadun kaga suna haida sun taba jikinsa suna haida ya taba jikinsu sannan suna haida sun miko masa abu ya karɓa ashe wannan duka yana nufin in mace tana haida ba yana nufin ita na najasa ba ce kamar yadda kai ma kana da janaba ba yana nufin kai wato na jasa ba ne wasu ila malikun an rajulun lahu niswatun wa jawari an tambayi imam malin mutumin da yake da matan aure yake da kuyangi hal ya hunna jami'an zai iya saduwa da su baki daya kabla an ya sila kafin ya wanka faƙala la ba'asa an yusibar rajulu jariyataihi yace ba laifi mutum ya wato yi a mu'amala aure da kuyanginsa guda biyu kabla an yakta sila kafin ya wanka sai dai an so ya wanke gabansa fa'amman nisa'ul hara'iru su ko 'ya'ya mata na aure fa rahu, an ki an yusibar rajulul mar'atul hurrata mutum ya zauke wa matarsa ta aure ya fi yawmil ukhra a ranar kwanan ɗayan wannan zai iya tada rigima sosai dan mace tana ji da mulki a ce yau kwananta ne idan ka ɗauki kwanan nan ka cilla shi wani ɗaki in ba sai kai asara kwana biyu ba ka sa'a ba to da ka wannan mulkin da take ji kwananta ne to ka yi taka tsantsan ka ka ɗauka ka kai wa wata akwai masu yin haka kuma sai dai in matan guda biyu ne ka zauna da suka tattauna cewa to shi shikenan idan ɗaya tana jinin al'ada ko ɗaya ba ta da lafiya ko ɗaya ta samu matsala ta haihuwa ko abin da ya kama da haka ko kuma ba mata da sha'awa a ranar to ni kuma na da sha'awa fa zan iya tafiya ɗakin ɗayar ke ma kuma haka ya faru zan zo ɗakin ki in suka ce a wannan ai ba matsala suka ce to shikenan to kaga da izinin su akai ba za su je su kai ƙarar ka su ce yi musu sata kwana ko ka ɗauke musu kwana ko kana amfani da kwanan wannan ka tafi ɗakin waccan ba wasu matan har siyar da kwanan suke akwai wanda ya zo matarsa tana jini ya ce a za ta ce dubu ashirin wani suka tambaye ni wai ya halatta na ce to ta dai karba ashirin din daga baya ma ya bayanin halaccin ai na lallashi ne wannan ba na siyawa ba ne lallashi ne fa amma yusibal jariyata amma mutum ya ya jema baiwa thumma yusibul ukhra sannan kuma ya jema wata baiwar wa huwa junubun alhali yana da janaba bai wanka a tsakani ba fala ba asa zalika babu laifi a haka in ji imamuna malik duk da hadisi ya zo cewa huwa an shaɗulin audati idan mutum ya je ma iyalansa yana nufin komawa ya wanka a tsakani wanda yakan sa masa nishaɗin komawar wasu ila malikun an rajulun junubin an tambayi imamuna maliku game da mutumin da yake da janaba wudi alahu ma'un sai aka sanya masa ruwan wanka yakta bihi zai wanka da shi fasaha sai ya yi rafkanuwa fa adkhala usbu'ahu sai ya shigar da ɗan yatsan safi a cikin ruwan liya a al-harral li bardi don ya gane ruwan mai sanyi ne ko mai zafi irin an kama ka ruwa zaka yi wanka sai ka tsoma hannu a ciki ka san iyayenmu suna cewa in ka tsoma hannu ruwan ya kare kakka tsoma min hannu a cikin ruwa kana tsoma hannun ce ayya ruwa ya kare sai dai a zubar fa eh ko a yi wanki da shi amma ba za a wanka da shi ba ka riga ka karya shi ko kuma ka sha a ruwan buta ka masa numfashi a ciki sai ce ya bata ruwa ya yi numfashi a ciki to saboda haka idan mutum yana da janaba ya tsoma hannu a cikin ruwa dan ya ji ruwan yana da ɗumi ko yana da sanyi faƙala maliku iza lam yakun asaba usbu'ahu azan in dai ba wata kazanta ce ko najasa a hannunsa ba fala ara zalika yunajisu alaihi alma'a ba na ganin wannan zai mai da ruwan najasa ashe tsoma hannu a cikin ruwan babu laifi in ba an ga wani kazanta ce a hannunka ga ta a zahiri ba wadan kana da janaba ko mace tana haida ta tsoma hannunta a cikin ruwa wannan ruwan bai karye ba da aka wannan abin da aka ta yi din akwai gyara kenan a wannan fatawa ta imamu na malik wannan da muka karanta gaba daya jami'ul jami'u guslin janaba mun samu fatawoyi ne gaba daya fatawa ta farko fatawar abdullahi dan umar cewa babu laifi mutum ya yi wanka da ragowar ruwa na mace na yawa babu laifi mutum ya yi wanka da ragowar ruwan mace mutukar ba haida take yi wankan haida take ko janaba ba in ragowar wanka ne za ka iya amfani da ruwan sannan mun ji fatawa ta biyu daga abdullahi dan umar cewa yakan yi gumi a jikin tufansa yana da janaba kuma ya sallah da wannan tufan cewa a wannan fatawar cewa gumin mai janaba ba najasa ba ne sannan mun ji fatawa ta uku daga abdullah dan umar cewa bayinsa mata suna wanke masa kafarsa kaga kenan sun taba jikinsa kuma gashi alwala yake kuma alwala bata ware ba an bashi uzuri cewa bai nufin sha'awa ba ko bai samu sha'awar ba sannan kuma suka miƙa masa tabarmar da zai sallah gashi suna jinin al'ada wanda wannan duka bai shafi wato tsarkin wannan ba sannan mun ji an tambayi imam malik game da mutumin da yake da bayi kuma yake da matan aure shin zai iya saduwa da su gabaki ɗayansu wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana jema iyalansa wannan khususiya ce shine abin da malamai da yawa suka faɗa wasu ce ba khususiya bace in matan sun amince shikenan amince wasu ake nema zai iya saduwa da su gaba ɗaya kafin ya wanka ya ce babu laifi mutum ya sadu da bayansa kafin ya wanka amma su matan aure sai ya raba fatawar in bayi ne ba matsala amma matan aure ne kakka shiga kwanan wata a daren wata wannan zai iya haddasa fitina a gidanka da gobarar da ba za ka iya kashewa ba ko da ku kwana kwana sun zo sai ka nemi malamai sun zo maka da da bayani to sannan mun ji an tambayi ma mali game da mutumin da yake da janaba sai aka aje masa ruwa zai wanka sai ya tsoma dan yatsansa a cikin ruwan don ya ji cewa mai sanyi ne ko mai zafi ne ruwan cewa wannan in dai babu kazanta a hannunsa babu laifi wannan su ne fatoyin da muka karanta a wannan babi ba haza babun fitayenmu sai kuma babi mai magana akan taimama wato musulunci dama wanka alwala in ba a samu dawa ba a yi taimama ita taimama wakiliya abu biyu ce tana wakiltar wanka tana wakiltar alwala idan mutum ya tsinci kansa a lokacin da wanka ya kamata ya yi sai zama kuma babu ruwa gashi lokaci zai fita to sai ya taimama wannan taimama karfinta za ta iya tsaya a matsayin kamar yayi wanka hakanan ko mutum ya rasa ruwan da zai yi alwala ko ga ruwan amma ya yi tsada ko ga ruwan amma zuwa ɗebo shi yana da hatsari kada akwai kada a cikin ruwan ko akwai zaki in zaki ya ji yunwa ta masa yunwa sai ya je gindin ruwa ya lamfo ya san wata dabba za ta zo shan ruwa dama nan ne wajen rigima wajen shan ruwa kowa ji kishirwa wajen ruwa zai zo to a nan ne za a kwanto a kama wani shi ma zakin ana kama shi wata ran in ya zo zai sha ruwan akwai kada a ciki sai kadan ya zo ya kama makogwaransa ya ciki da shi kowa kama kowa yake to wannan yasa in ka hango wannan hatsarin ko kuma akwai barayi sai suka ce to wannan ruwan bari mu zo mu yi bes a nan mun san jama'an sun ji kishirwa nan za su zo sai mu musu fashi sai ka ji wannan tsoron ko kuma ga ruwan amma kuma tafiya za ka yi doguwa in kai amfani da shi za ka rasa ruwan ruwan sha ko kuma ga ruwan amma ya tsada ka ji wata ƙasa da ruwa ya zama ya yi tsada sosai ko kuma ga ruwan kai ko ba ka da kuɗi kuma kai ba irin wanda za ka karɓi rance ba ne to duk waɗannan dalilan suna iya sawa ko kuma garijiya ba guga duk waɗannan suna iya sawa ka haƙura ko kuma ba ka da lafiya ga amma kai ne ba ka da lafiya ko kuma lafiyar kalau ga ruwan amma kana da zato mai ƙarfi cewa in kai alwala ko kai wanka da wannan ruwan zai sa maka larura ko ya ƙara maka wata larurar ko kuma ya jinkirta wankewar larurarka duk waɗannan dalilan saboda tausayin musulunci za ka iya haƙura ka yi ka yi taimama ashe taimama wata rahama ce wani jin kai ne daga Allah da ya kawo sauki kuma Allah ta'ala cikin rahamarsa sai ya haɗe su su ukun a cikin aya ɗaya da alwalan da wankan da taimaman ya ce ya ayyuhal lazina amanu iza qumtum ila salati wuju wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw a hadumin minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj Allahu akbar Allah yace ce ba na son kuntata muku yasa na ce alwala ai wanka in ba hali ayi temama to temama za ku ji yadda taimama ta fara a musulunci حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إكد لي وانا أرويتو شيني دغ عبد الرحمن بن القاسم قاسم بن محمد محمد بن أبي بكر أبو بكر الصديق واتو دان جدا ne kenan shi qasim abdurrahman shi ya haifi qasim shi ya haifi abdurrahman shi ko muhammad dan sayyidina abubakar wanda aka haifa din nan a lokacin da aka zo za a yi hajjin bankwana. kwana ai cikin matan sayyidina abubakar akwai asma'u bintu umais wanda asali matar Jafar ce Jafar kuma yayan sayyidina ali ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to sai ya zama tana da ciki a lokacin sai ta haife shi a a miƙati sai aka sa masa suna ko a zulhulaifa sai aka sa masa suna muhammad sai na baka shi ya fara sa suna muhammad cikin yayansa to wannan din shine ya girma fa har ya haifi alqasim qasim ya haifi abdurrahman duk kuma jikokin sayyidina abubakar ne to babban malami ne to daga babansa muhammad din an aisha ummul muminin daga aisha uwar muminai dama shi qasim bin muhammad din yana cikin wato fuqaha saba'a manyan hai guda bakwai na madina wanda karatu gaba ɗaya na yake zagayawa a kansu ko su ittifaqi ko su iktilafi duk dai su ne manyan malamai a lokacin to daga uwan mu'minai dukkan su ɗalibanta ne mafi yawansu ha qalat kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shashin tafiye-tafiyensa tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa wuce guda hudu ko dai za shi haji ko za shi umara ko za shi jihadi sai kuma tafiyar hijira su kenan isra'i da mi'raji ko wannan dama wata tafiya ce ta musamman waɗannan su ne tafiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam to a tafiya hijira bai tafi da iyalansa ba amma mafi yawan yaƙuƙuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je guda 26 ko da bakwai ya je da iyalansa tare da hatsarin yaƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da matarsa yasa wani dan kasuwa da matarsa ta kawo ƙararsa gurina ta ce sai ya tafi wani gari ya wata uku ya wata shida yana neman kuɗi nan kuma ga matarsa a nan ya bata sai dai ta aiko taliya da makaroni da shinkafa da doya ita ko ba nan ne ya dame ta mijin ke so shine ce masa a ah, to ka dinga tafiya da ita mane ai wato gafa ta malam gurin da muke neman kuɗin ne akwai hatsari na ce ai macen kirki tara abin mutum su shiga hatsari na ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya jihadi da su jihadi ba yana da hatsari ba ka tafi da ita kawai shine hankalinta zai kwanta naka zai kwanta to ya za a yi da yara fa miji a kai su makaranta tunda wani Allah ya sa sa ta tafiye tafiye ce sai wata shida baya gari wani ya shekara wani ma shekara biyu baya gari ko matarsa tana nan tana jiransa sai dai ta aiki kun ga nana aisha ta ce kharajna ma arsula fi ba'd asfari. mun fita tare da manzon Allah a shashin wani tafiye tafiyansa wannan tafiya suna wani yaki ne da aka yi shi na banil musdaliki banil musdaliki ko ana kiransa gazwatul ushay ushay yaƙi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tare da sahabbai masu yawa wanda aka gamu da wannan kabila ta banul mustalik to shine da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sai aka yi ƙuri'a so dan kana da mata da yawa ba za ka iya kwasa su duka tafi da su ba lokacin da za ka tafiya da iyalanka kana da fuska uku ko ka biyo layi ke shirya ta farko wannan tafiyar da ke zami tafiya ta gaba sai mai da ta biyu tafiya ta gaba mu yi da ta uku tafiya ta gaba mu yi da ta hudu kaga an raba ko kuma ka ce ku je kun shawara a tsakaninku ku ban ɗaya zan yi tafiya da ita ka tura musu rigimar ku je kun shawara a tsakaninku duk wacce kuka ga ta dace ku turo mun ta zo to ke yaya ya za a yi ai yaya sai a ci girma ko da ce to kuma ga yara yaya eh gaskiya ne to ke amarya da yake ba nauyi da yawa ko ke zaki bi shi ya zo su ce mai gida mun yanke wani ta tabi ka kace to masha kaga anan ba san ranka yawa sai abin da aka yanke ko ba za a da maka surutu cewa ka dade ba na uku kuma ka ce ai ƙuri'a ka samo takaddunka haka farare sai ka yanka su haka da almakashi sai ka sa tafiya gida ko blank tafiya kawai guda ɗaya ragowar blank sai a haka a ninninke su haka guda hudu a ninninke haka sai a samu kofi a zuba sai a karkada sai a zubar a kan teburi sai a ce kowace ta daya amma kar ta buɗe in kowace ta ɗauka sai ka ce to yanzu kowace akwai takarda a hannunta tabbas ɗaya daga cinku za ta buɗo tafiya amma ba san wace ce ba kun yadda duk wacce ta ɗauko tafiya a tafi in kuma wacce tana ganin ai canjen takardar to ai amma gudoci ta buɗe ta buɗe wa kanta ko tafiya ko zaman gida ta ai mai gida ba matsala ka ce to ko ce ta buɗe da bismillah bismillahi sai tafiya ce to sai ki shirya ku kuma sai mun dawo na'am adalci a najeriya da wani sai ya shoge sai ya dan wani dan alama dan it a jike ce in kin tashi na karkada wacce ta fi ninkuwa sosai ki kai hannun ki gudan sai an yi cogi sai ainak ta shiga kaga to saboda haka kaga a nan kowace hankalinta ya kwanta sai a tafi ne ka wuce mace ɗaya sai ka zama ɗan siyasa irin ta musulunci ka iya sarrafa su ka iya tafi da su ka iya lallashin su ka iya tafi da su kuma kaka zama munafikin mata kakka yadda ku hirar wata a ɗakin wata rigima yake haifarwa kakka yadda ka zagi wata a wajen wata za su gano baka da mutunci ko wata za ta zagi ɗaya ta kawo mata birki no kin ga da Allah mu yi magana mu ni da ki kake kawo magana ta amma wani da ya ci taliyar wata sai ci kai gaskiya kin fi asaba iya girka taliya ladi kuwa sai ta caba taliyar sai ta zagi ragowa ita kawai tana jin daɗi ce ai da ma dukkan su kucakai ne sa'a ma suka ci kawai suka same ka kai kuma kana jin daɗi ai kucakai ne kaga wannan mai yin wannan zai zo ya rasa su gaba ɗaya ta ɗauko mun ci a tsaya ki ya yi daɗi ya fi na wancan da ya ce a ai ba sai an faɗa ba amma dai ke ki tsaya akan naki kakka yadda a ɗauko ba magana wata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar da yake nan kuma haka ya koya mana hatta iza kunna bil baida'i an ce baida'i an fita waje kenan an fita dawa an fita can bayan gari au zatil jaish ko bi zatil jaish shi ma guri ne in qata'a iqidulli tace ina da abun wuya sai ya tsinke abun wuyan ko ba nata bane na asma'u ne wa irin za a yi tafiya din nan miji ya eh, sunanta ya fito sai tace ma nana asma'u ta ara mata abun wuya ta yi wa manzon Allah kwalliya da shi to an sa abin kwalliya sai ya tsinke aka neme shi aka rasa sai ta ce ta ce ya rasulallah abin wuya na ya tsinke sai na ce a tsaya Allahu akbar a tsaya duk gaba ɗaya bataliyar ta tsaya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce aje a nemo abin wuyan Aisha ya tsinke aka koma baya kowa yana ta dudduba ana ta tattaunawa ana ta bin hanyar da aka biyo ana neman abin wuyan to shine har lokacin sallah ya yi gashi ba ba a tsaya a wajen ruwa ba da kun ji dalilin saukar ayat taimama abin wannan wuyan da ya tsinki shine Allah ya mai da shi sababin saukar ayat taimama komai Allah yana sama sauki sai zama alheri kuma kuma aka ga abin wuyan a ƙarshe Allahu akbar fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal timasihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya domin nemo abun wuyan mu ne yanzu ana tafiya mace ta ce abu na faɗi to ke me sa baki yanzu to ya zan da jama'a saboda ke yanzu so kike a tsaya nabi ya ce a tsaya wa qaman nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un mutane suka tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gurin ba ruwa su ko ba sa dauke da ruwa fatan nasu ila abubakar ne siddiq sai jama'a suka samu sayyidina abubakar daga cikin sahabbai faqalu ala tara ma sana'at aishatu baka ga abin da na aisha ta ba aqamat bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi gashi ta tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri walaisu ala ma'in babu ruwa walaisa ma'ahum ma'un ko babu ruwa tare da su ala aishatu faja abubakarin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'ur ra'sahu ala fakhizi qad nama sai abubakar ya ce to bari ku je in ba ita ta ta yafe ba ba za a ba gurin ba kuma ba mai mata fada ita kuma ta ce ta yafe sai babanta shi ne aka kai kararta wajen babanta yace bari barin ji ya shigo a fusace sai ya same ta a zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tanti din shi kuma ya kwanta bacci ya ta da kai da kafarta wato inda soyayya in za ka yi bacci matakar ta ce ba sai ka ɗauko fudo ba ga kafata sai ta miƙe kafa a nan sallallahu alaihi wasallam ya ta da kansa da kafarta yana bacci a haka abubakar ya shigo da shi dan gida ne a yi sirki ne ta ya za a yi wadi'un ra'asahu ya ɗora kansa ala fakizi a kan cinya ta kadina ma yayi bacci faƙala habasti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasa sai mata rada ke kika tare annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin nan da mutane walaisu alama in ga gurin babu ruwa walaisa ma'ahum ma'un ko ba ruwa tare da su ala aishatu fa'ata bani sai ta shiru ce fa'ata bani abubakarin abubakar ya dinga min fada ya dinga min fada faƙala ma sha Allah an ya ƙula ya faɗi duk abin da Allah ya ga dama ya faɗa ina jinsa na ƙi motsawa ita ai sarauta ce a gurinta a tsaya dan ita waje ala ya ɗu'unu biyadihi fi khasirati sai ya dinga zungurina na a kwiɓi na din kice kin fi. kashi ce kinafi na uni taharruki ta ce gashi yana zunguri na ni kuma na ki motsawa ta ce ba komai ya hana ni motsawa ba illa makanu ra'asi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhiz sai ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kai da cinyata yasa ni kuma na ki motsawa kan manzon Allah ya farka kun ji wata irin soyayya tana jin zafin zungurin da babanta yake mata amma ta ƙi motsi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ka a tashi shi daga bacci mu yanzu kana bacci za za kwalla maka ihu akwai matan da ba su san darajar baccin bai gida ba ka sha wahala ka tafi neman musu abinci ka gaji ka zo kana bacci sai a sa yaro ya zo ya kalla maka ihu amma mutuwa za kai ka mutu amma akwai mata masu hankali na ce kai idan babanku yana bacci duk wanda na ji ya yi ihu ko ya yi ƙara zai ga kaza ariyar da baba yake ma na ga wani ya shiga zai ga abin da za yi masa amma akwai wanda ba su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu kan ariyar baba ba ka haka za ka sa wando sai ka ga yaro ya faɗo <laughs> baba ga yara masu rutu baba ya ganka to ya za ka yi a gani da wannan kimiyya ce ta zaman gida mace ta iya sanin waɗannan lokutan da bai kamata yara su shiga area ba to kaga na Aisha ta ce kauna da soyayya da sanin kimiyyar aure babanta yana mata faɗa amma ba ta so mijinta ya sani saboda ƙauna fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci har asuba gashi an waye gari ba ruwa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatat tayammumi sai Allah ya saukar da ayat taimama fa tayammamu sahabbai suka yi taimama sai kuma kowa ya ji daɗi cewa da a takura ake dole ka nemo ruwa yanzu kuwa an samu sauki in ba ruwa a taimama sai suka yi ta murna fa faƙala usaidu bin hudayr cikin manyan sahabban madina akwai usaidu bin hudayr sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba shine farkon albarka ku ba ya ku iyalan abubakar Allah ya sha yaye mana musifa ko ya kawo mana alheri sakamakon wani abu da ya faru a gidan sayyidina abubakar qalat fa ba asanal ba'ira to sai muka tashi raƙumi allazi kuntu alaihi wanda nake kansa fa wajadanal iqida ta hatahu sai ga sarƙa din a ƙarƙashin sa ashe abin ma bai yi nisa ba wata hikima ce ta Allah don ya saukar da ayar sauki sau dan ba shiga tsananin ba ba za a san ni'ima saukin ba to sai ya zama dalilin shiga tsananin tsinkewar abin wuya da ba a gan shi ba kuma sai Allah ya kawo saukin ta hanyar abin wuyan bai bata ba sannan kuma gashi an samu sauki da samun yin wato taimama wasu ila maliku an rajulun taimama lissalatin an tambayi ma mali game da mutumin da ya taimama zai sallah li salatin hadarat sallah ce lokacin ta sai ya taimama dama babu ruwa ko bai da lafiya Sun hadarat salatin ukura to yana nan da taimaman nan sai sallah ta gaba ta zo a ya taimamu laha am ya kafi taimamu zalika zai kuma yin wata taimama domin yin sallah ta gaba ko ko taimama farko da ya sallah ta ishe shi ya kuma yin wata sallar da ita ma'ana mas'alar yin sallah biyu da taimama ɗaya ita ce wannan matsalar faƙala bal ya mamuli kulli salatin imam malik ce a ni fatawata tun nemo ruwa tsakanin kowace sallah da kowace sallah wajibi ne wannan sallah babu ruwa kai ta kai mama don sallah ta gaba ta zo ai sai ka sake neman ruwan baka samu ba don haka yace ba za a yi sallah biyu da mama ɗaya ba sai in dama can ka zama ya isu domin shi mai neman ruwa kala uku ne akwai ya isu akwai mutaraddidu akwai raji to me bambancin su raji wanda yake kaunan nan kaɗan za a samu ruwan mutaraddidu wanda yake ganin za a samu ko ba za a samu ba ya isu kuma wanda ya tabbatar ba za a samu ruwa ba kaga ya isu ai kawai da lokacin sallah ya sai taimama ya sallah mutaraddidu kuma an fi so yayi a tsakiyar lokaci shi kuma raji an fi so sai ya kai karshen lokaci sai ya tabbatar babu sannan sai ya yi wato taimama din da kuma wajen neman ruwan ma an ce milaini ko aƙalla min milaini tafiyar da za ka yi mil biyu ce ko ƙasa da mil biyu ya kamata ka je ka nemo ruwa bi mashaƙa au bi gairi mashakka akwai wahala ko ba wahala sannan rakiban au mashiyan a ƙasa za ka ko a kan abin hawa sai ka tafi neman ruwa duk wannan yana nan a cikin sharhin muktasar to sai ya ce a bal ya taimamu li kulli salati li anna alaihi an yafta giyal ma'a don wajibi a kansa ya tafi neman ruwa li kulli ga kowace sallah faman gal ma'a wanda ya nemi ruwa falam yajiduhu bai samu ba fa hu ya tayammamu wannan sai ya taimama wasu ila malikin an tayammama mutum ne ya yi taimama aya ummu ashabahu wa hum ala wudu'in zai iya wa masu alwala limanci ina kuma ta ce matsalar wato liman yana da taimama mamu suna da alwala shin mai alwala zai iya bin mai taimama sallah ko ku a'a shi mai taimama tun da darajarsa ba ta kai mai alwala ba shi ya kamata ya dawo mamu to wannan matsala ce ma ya tattauna matsalar gabatar da mai taimama akan mai alwala a wajen limanci ko gabatar da mai alwala akan mai taimama to wace amsa ya bayar ƙala ya ummuhum gairuhu a habbu ilayya a sa wani ya yi limanci sai da liman ratibi ne amma ba liman ratibi ba ne kuma ba ilimi ya fi ragowar ba to a sa mai alwala ya yi limanci imam mali ya ce ya fi soyuwa a gare ni walau an huwa da shi ɗin ma zai yi limancin lam arabi zalika ba a san bana ganin akwai wani laifi da aka yi in ga fatawa kenan mai bakin abina yawa za a iya yi za kuma in yi amma haka za ya fi ƙala ya haya ƙala malikun fi rajulin tayammama hina lam ya jidima'an mutum ne ya yi tayammama a lokacin da bai samu ruwa ba faƙama wa kabbara ya tada iƙama ya yi kabbara wadda khalafi salati har ya shiga sallah fatsala alaihi insanin ma'ahuma un sai ga ruwa ya zo kai ne ka zo gindin rijiya sai ka ga ba guga sai kai taimama ka yi kabbara allahu akbar sai kuma ka ga guga ya zo yankewa za ka yi ko ka karasa ko kuma ka zo ka buɗe famfo ba ruwa sai kai taimama allahu akbar ka tada sallah sai ka ji ruwa sha ya za ka yi ko kuma ka tada sallah kawai sai ruwan sama yake ce allahu ruwa yake ce tun daga ruwa ya zo dama kuma da taimama rashin ruwa ne sa kai taimama to za ka ƙara wannan sallar ko za ka yanke ta tambayar da imam malik zai amsa mana kenan zai ka yanke ko ka ci gaba bari mu ji abin da imam malik ya ba da amsa qala la ta salatahu yace ba da ya riga ya shiga sallar ba to ba zai yanke ba bal yutimmu ha bitayammumi ya cika sallarsa da taimama wal yatawadda lima yustaqbalu min salawati to sai yayi alwalar saboda sallolin gaba ita wannan sallar ta sha ai kun ga sahabban nan guda biyu da suka yi tafiya suka rasa ruwa ɗaya ya me ɗaya ya ma ya sallah ɗayan kuma sai da aka samu ruwa sannan ya yi alwala a su biyun ne kai duk suka yi taimama suka yi sallah kafin lokaci ya fita sai aka samu ruwa sai ɗaya ya sake ɗaya bai sake ba to kaga wannan yau kansa fatawa cewa tun da ya riga ya yi taimama ya yi sallah don an samu ruwa ba zai sake ba wannan kuma yau kansa fatawa na yi taimama na yi sallah an samu ruwa lokaci bai fita ba bari in sake sallah sai suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan fatoyi nasu domin a gaya musu wace fatawar ce tafi dacewa da suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kowa fatawar da ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda ya sake lakal ajaru marrataini ya ce ma wanda bai sake ba laƙad asabta sunna yanzu wanne za mu ɗauka asabta sunna ko lakal ajaru marrate ne lakal ajaru marrate ne an taɓa samun lada ba sunna da wanda ya zama sunna kenan da ƙari na asabta sunna ba faɗi ladan ba wannan kuma lakal ajaru marratayn ai ba za a samu lada sau biyu ba sai an yi me sai an dace da sunna ashe kowanne ya dace da sunna kenan wani aka fi yabo a cikin su laka ajaru marratayn ko asabta sunna sunna fa asabta sunna a karama asabta sunna ai ba amma san adadin ladan ba tukunna to kun ga anan imam mali ya fatawa cewa idan ka tsinci kanka ga yadda zaka yi qala ya qala malikun man kama ila salati falam ji ma'an wanda ya tashi zai salla bai samu ruwa ba fa amila bima amara Allah bihi min tayammumi sai yayi biyayya ga abinda da Allah ya ce na ai taimama amma lam yajid ma'an fa tayammamu faqad ata Allah ya ba Allah wa laysa alaihi wa laysa allazi wajada al-ma'a bi athhara minhu wala atamma salatan wanda ya samu ruwa din ma ai bai fishi tsarki ba ko bai fishi cika sallah ba li'annahuma umira jami'an domin duk su biyun an umarce su fa kullum Amina bima amara Allahu bihi kowa yayi abin da Allah ya sa shi wa innamal amalu ice abin da ke aiki bima amara Allahu bihi min wudu'i liman wajada alma'a kadai aiki ya zama wajibi da bin umarnin Allah ga wanda yayi alwala saboda ya samu ruwa wa tayammumi da kuma wanda ya taimama liman lam ya jidil ma ga wanda bai samu ruwa ba kabla an da fi salati kafin ya shiga sallah da haka kowanne yana kan daidai wanda ya taimama ai rashin ruwa ne kuma Allah ne ya ce ai taimama an ba a samu ruwa ba wanda kuma ya samu ruwa ya alola shi ma umarnin Allah ya bi da haka dukkan su su biyun sun bi umarnin Allah ba wanda ya fi wani duk kowa ya yi amfani da inda ya samu kansa ne da halin da ya samu kansa qala malikun fir rajuli fi rajulil junubi innahu ya yaqra'u hizbahu min Alƙur'an. mutumin da yake halin janaba babu ruwa zai iya yin taimama ya karanta tilawarsa da ya saba ta ƙur'ani in an ce hizbahu wato ana so musulmi ya zama kowace rana kana da wani kaso da ka ware ma Alƙur'ani. yadda kake ci ka sha kai wanka haka ya kamata ƙur'ani ya zama yana da lokacinsa da baka buɗe waya baka amsa kira baka fitowa in an yi sallama ka fito ba sai ka gama wazifar ka ta ƙur'ani kullum izu nawa ka ɗauka izu nawa ka ɗauka kullum in ka ɗauki izu biyu biyu kullum shine takarda goma shafi ashirin kullum za ka yi takarda waraka goma shafi ashirin tunda takarda nawa ce a cin Alƙur'ani takarda ɗari uku ce in kullum kana eh, shafi 600 kenan takarda ku shafi 600 in kullum kana yin takarda goma shafi 20 a wata zaka zaka sauke shi ne fi sauki ko kuma kana yin subu'u shi subu'u gaskiya sai mutum yana da lokaci don subu'u yakan ci awa uku kullum tunda awa kusan kusan izu tara ne kusan izu tara ne duk sati kai sauka ko kuma ka dinga yin takarda ashirin shafi arba'in takarda ashirin shafi arba'in shi ne za ka dinga yin sauka duk kwana goma sha biyar ya zama kana sauka biyu ta ƙur'ani duk watan allah amma kun san wani abin mamaki sahabbai da yake ba su da abokin hira ba su da abokin tattaunawa in ba ƙur'ani ba to imamu suwidi ya ce a cikin abin mamaki sahabban da aka rawaito suna yin subu'i sun fi yawa masu sauka duk mako ka fara asabar ka sauka juma'a ka fara asabar ka sauka juma'a su suka fi yawa akwai masu yin ƙasa da haka wani duk wata wani duk sati biyu wani duk wata wani duk wata biyu amma dai kullum akwai wuridin ƙur'ani ya ce akwai kuma masu yin sauka kwana uku uku sanan na dama kasuwa suke zuwa ba ruwansu wani za ka ga in ya samu jarin dubu ɗari biyu sai ce kai jarin ka nawa ne ka ce ni ma ɗari biyu ce to mu haɗa rumfa ɗaya kawai maimakon kana da rumfa ana da rumfa mu haɗa su zama ɗari hudu sai ka zauna yau ne in zauna gobe riba da muka samu sai mu raba to gama ga amana sai ce to ya za mu ce kai ka tafi makaranta yau ne in tafi rumfar gobe kuma kai ka tafi rumfa ni in tafi makaranta abinda ka samo a rumfar sai mu raba abinda na samo a makaranta sai in gaya ma kaga ba a yi watsi da kasuwa ba ba a yi watsi da makaranta ba amma yau kasuwa ta cinye wa mutum lokaci ba da lokacin zuwa ya karatu in banda Allah ya taimake mu an fara gabatar da majalisosi na bayan magariban nan da wani haya ƙara rayuwarsa ba zai karatu ba saboda ba lokacin zuwa makaranta kane kana duba kwastoma shi ma bayan magariban dan ana rufe kasuwar ne da a buɗe take ma ba za a cika ba to an riga an rufe kasuwar in ma baka tafi gida ba to ba yadda za ka yi ka karatun bayan magariba ya dace da 'yan najeriya an rufe kasuwa kuma can gida kuma yara ba su gama shiryawa ba kuma girki ba a gama ba to kaga magariban nan shine dan lokacin da za ka samu ka saurari karatu kuma sai Allah ya bayan magariban albarka ana tafsiri ana karatuttuka ga sunan tili da ake bayan magari to sai ce a ah, na ne muka tsaya ne yawwa wa ya kuma zai iya yin nafila malam ya ji dima a mutuƙar bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makani da zai juzu lahu an yi salliya fi bi taimumi ita wannan shine gurin da ya halatta mutum ya yi sallah da taimama ta nafila wannan babin gaba ɗaya abin da ya koya mana gaba ɗaya shine na farko an buɗe shi da hadisi ne wanda imamul bukhari da Musulun suka rawaito bukhari ya ruwaito shi mai lamba ta 334 Musulun mai lamba ta 367 wannan hadisi na nana aisha kissa ce doguwa kuma akwai darussa da yawa a cikin kissar tun daga fitowarsu da annabi sallallahu alaihi wasallama mun fara bayanin yadda ake fitowa da iyali na wajen yin ƙuri'a mahimmancin tafiya da iyali mun yi magana akan wato aro mace za ta iya aro ta kwalliya sannan kuma wato idan abin wani abu ya bata na iyali a tsaya a nemo shi girmama mace ne da sanin kimata da bata lokaci sannan kuma ana iya kai karan mace zuwa wurin babanta kamar yadda suka kai karan na Aisha wajen babanta Abubakar ya zo ya mata fada ta yafe sarkarta sannan kuma ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama mata a musulunci sannan kuma ya nuna mana yadda wato sahabbai suka yi murna da saukan ayat taimama har kuma suka jingina falalar zuwa ga gidan sayidina abubakar cewa wannan wata albarka ce ta gidan sannan kuma mun ji saukar ayat taimama duk da ba faɗi kaifiyar taimama ba sannan na biyu mun karanta fatawa da aka wa imamu malik game da mutumin da lokacin sallah ya yi sannan kuma ya riga ya yi taimama ya yi sallah sai lokacin wata sallah ya zo zai iya yin taimama ta biyu ko kuwa wannan taimama ta farko tunda bata warware ba zai iya yin sallah biyu da ita imam malik ya ce ba laifi a haka sannan mun ji fatawa ta biyu da aka wa imam malik cewa mutumin da yake da taimama zai iya wa masu alwala limanci imam malik ya ce wani ya yi limancin ya fi amma in shi din ma ya babu laifi kun ji fatawa ta biyu sannan fatawa ta uku cewa an tambayi imam malik game da mutumin da bai samu ruwa ba sai ya taimama ya tada sallah sai kuma ga ruwa ya zo yana cikin sallah zai yanke wannan sallar saboda ga ruwa ya samu ya ce a ya karasa sallarsa sannan kuma ta yi mama game da wanda ya sallah da taimama da wanda ya sallah da alwala wa ya fi lada ya ce kowa ya ba abin da aka sa shi ne da aka ba wata wanda ta fi sai wanda ya fi tsoron Allah wannan ya yi taimama ne saboda rashin ruwa kuma Allah ne ya ce a taimama an rasa ruwa wannan kuma ya samu ruwa ya yi alwala Allah ne kuma ya ce an samu ruwa ya alwala kaga ashe kenan kowa ya bi abin da aka sa shi ne sannan mun ji fatawa da aka wa Imam Malik ko Imam Malik ya bada fatawa ga mutumin da yana da janaba kuma yana son zai yi wurdinsa na Qur'ani da ya saba karantawa yace zai iya yin taimama ya yi nafulfuli zai iya yin taimama ya yi karatun alkur'ani don wannan guri ne da ya halatta a yi haka to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana a ci gaba da tarihin imamu malik darasi na goma sha hudu cewa za mu tashi akan nasabar imamu malik dama ana so in za a san mutum a san shi ta fuskoki da dama musamman ko malamai suka rubuta abu goma game da mutum nasabarsa haihuwarsa karatunsa almajiransa malamansa littattafansa tafiye-tafiyensa in ya yi tafiye-tafiye masoyansa masu yabansa makiyansa masu sukansa da kuma wafatinsa akalla a rubuta waɗannan abubuwan guda goma wasu masu kan faɗi halin yanayin ƙasar da ya taso da irin shugabancin da ake a lokacin kamar da muka karanta a baya game da imam malik fi nasabi malikin ikhtilafun akwai saɓani dangane ga nasabar imamu malik ma ittifaqihim tare da cewa duk malaman tarihi sun haɗu ala annahu arabiyun asbahiyun to shi balarabe ne daga ƙabila asbaha shi ma malik balarabe ne saɓanin abu halifa da imamu ahmad bin hanbal masu mazhabobin nan su hudu bi daga ciki ba larabawa ba ne ma imamu shafi'i ba larabe ne shi ma tsantsa amma imamu ahmad bin hanbal da abu hanifa su ba larabawa ba ne kamar yadda ashabul kutubus sitta din nan kusan dukkaninsu ma ba larabawa ba ne dukkansu larabcewa suka yi kuma allah ya musu albarka addini ya ɗaukaka ta hannunsu don kasancewa abin ba wai kabilanci ba ne ko yare ba ne addini ne na duniya na kowa da kowa shi sa Allah ya gayyato kowa cikinsa ya zo ya ba da gudunmuwa da baƙaƙe da farare da na nesa da na kusa wani ma abin na kusa su ki karɓa Allah ya kawo na nesa su karɓa faƙila fi jaddi hil'a'ala an ce kakansa na can sama sunansa aufu bin malik bin zaid bin amir bin rabi'ata bin nabti bin maliki bin zaidi bin kahalan bin saba'i bin yashjuba bin ya'aruba bin qahatan qahatan su ne tsantsan larabawa aban wa umman kenan wato balarabe ne shi gaba da baya sama da ƙasa nan akwai qahataniyun da adnaniyun su ne larabawan wannan al'arabul ariba wannan al'arabul musta'ariba wannan kuma al'arabul ba'ida an kasa tsatsan larabawa da tushensu zuwa kashi uku akwai al'arabul ba'ida waɗanda allah ya halakar da su irin mutanen annabi saleh da annabi wato samudawa da adawa waɗannan larabawa ne domin yankunan gidajensu da inda suka rayu a cikin laraba yake amma da suka saba allah sai allah ya dammare su hal tara lahum min baqiya yau babu irinsu a duniya da allah ya gama da su to akwai al'arabul ariba al'arabawan asali 'yan tsatso su ne su ne larabawan da tushensu shine mazauninsu shine ƙasar yemen akwai al'arabu al-musta'ariba su kuma ƙasansu mazauninsu shine makka da madina da ta'if don waɗannan birane kafa su aka yi makka shine wanda annabi ismail annabi ibrahim ya kawo ɗansa annabi isma'ila da matarsa hajara suka kafa garin makka haka annabi ibrahim shi ya kafa garin makka ta hanyar aje matarsa da ɗansa a gurin waɗannan su ba asalin larabawa ne a wannan yankin ba don sun fito daga yankin iraki saɓanin da ake shin iraki a lokacin larabci ake yi ko kuwa wani yare ake daban wannan shi kuma ya ba da amsar cewa shi annabi ibrahim asali balarabe ne ko ku a'a asali shi ba larabe ba ne wannan shine amsar da aka yi ta zagayawa a kanta to shine sai zama laraba sun zama al'arabul ariba da al'arabul musta'ariba su ne yanzu suke yaduwa a duniya ƙasashen larabawan afirka mafi yawansu abin da ya hada su da larabci abu uku ne ko dai auratayya balarabe ya taso daga can yankinsu na larabci asali ya zo ya sauka a wata ƙasa a aura masa wata 'yar ƙabila kamar barbar da, buzaye su suka fara haduwa da laraba da su da barbar mutanen morocco da waɗannan yankin su suka fara haduwa da laraba suka samu auratayya to sai zama an samu wato barbarar yanyawa sai kuma waɗanda su kuma sun koma larabawa ne ta hanyar makotaka da koyon yaran sai suka juya suka zama larabawa kamar libya ai buzaye ne ko da algeria da murtaniya da morocco waɗannan ƙasashen misira kuma ƙibɗawa ne asalinsu su ma asali ba laraba ba ne amma nan mujawara ce saboda da musulmi suka tashi shigowa da musulunci nan suka fara sauka sai suka je suka koma laraba mu ma nan da ai daula shi usman dan fodiyo da harkokin gwamnati da larabci ake yi in ka duba wasiƙun dan fodiyo da rubuce-rubucensa da larabci yake wannan ya nuna kenan mutanen ƙasa suna iya karanta larabci a lokacin don ba za a musu rubutu ba sa ganewa duk larabci ake yi da bature ya zo abin da ya fara yaƙa shine ya cire namu yaren ya sa nasa kuma ya tilasta masa sai mun yi nasa kuma ya fassara ilimin da muke bukata a cikin nasa in za ka yi geography sai ce ka yi da yarensa in za ka yi kimiyya ya ce ka yi da yarensa kaga ya tilasta maka koyan yarensa don kai kimiyya kai naka eh, yaren an ki a fassaro kimiyya ciki da ka sai zama hausa ba yaren ilimi ba ne saboda babu wadatattun ilimi a cikin harshen hausa da za a samu waɗannan gama-gaman furofesoshin da suke ta karo a jami'a su zo su zauna su fassara kimiyya dukanta zuwa hausa furofesoshin hausawa kenan su fassara wato physics chemistry biology gamman uh, geography history uh, biology mascom duka a fassare su zuwa hausa to da hausa ya koma yaren ilimi za ka iya zama ɗan jarida ba ruwanka da turanci za ka zama malamin kimiyya ba ruwanka da turanci saboda yare ba, ba ilimi ba ne ilimin daban yaren daban haka yarbawa a samu professors ɗinsu da doctor ɗinsu da masanansu su haɗu su juye duk kimiyya zuwa yarabanci iba ma su haka to manyan yare uku na ƙasar nan aka juya kimiyya ta shiga ciki to ya zama yaren ilimi so in ka zo daga primary school za a baka littafi wanda in ka je gida kana karantawa baba kama za ta iya taimaka maka don tana jin yaran in ka zo jami'a sai a ce to kana da choice in ka zo za ka karanta science sai a ce a kana da choice hudu da hausa kake so ka yi ko da yarabanci ko da ibanci ko da turanci ko da larabci ya five choice za a baka in kana son kai da larabci shikenan ka zaɓi yaren larabci ka iya shikenan ko ka zaɓi turanci ka iya shi kenan sai zama turanci ba dole ba ne sai kana sha'awa sai ka je ka yi amma ilimi za ka iya zama yanzu japan dabarar da suka yi duk wani littafi na duniya sai da suka fassara zuwa yarensu china sai ka ga dan china kana maturanci bai sani ba amma kuma profesa ne a kimiyya da yaren ƙasarsa Ɗan japan haka ɗan jamus haka ɗan iran haka to kaga wannan shine wato abinda ake yi sai al'umma ta ci gaba ko su ma ilimin muka lokacin da musulmi suka burin kasa ai a lokacin da aka kafa birnin bagadaza a farar mansur ne kowa ya cikin da ya eh, daular abbasiya ya kafa wani guri da aka kira shi baitul hikima ya ce duk wani littafi ko na mai ko na tatsuniya ne in an gan shi a wani yare a juya shi zuwa larabci dalilin shigowa alfu laila wa laila kenan alfu laila wa laila ai tatsuniya ce ta indiya cikin fasarorin da aka yi sai aka fasaro shi zuwa larabci haka khalila da dumna tatsuniyoyi ne na indiya aka juya suka koma cikin harshen larabci to idan aka ce yare an fassara ilimi zuwa gare shi to ya zama yaren ilimi za ka iya karatu da yarenka ba sai ka sha wahalar koyon na bature ba to shi sa aka ce shi imam malik tsantsan balarabe ne ba wai koyan larabcin ya juya balarabe ba mu ma da yanzu na yanzu da larabci muke komai wasiƙunmu takaddunmu kasuwancinmu sana'anmu harka gwamnati kamar yadda maƙotanmu a a sudan da maƙotanmu a a wannan chadi kaga larabci yana cikin yaren ƙasar ana harka gwamnati da larabci kuma waɗannan 'yan kasuwan da kake gani da inyamuran nan duza za su koya kuma su dama yarabawa sun yi nisa a cikin harshen larabci yanzu da za a ce za a juya ƙasar nan ta zama balarabiyar ƙasa to yarabawa za a ba manyan mukamai don sun fi mu iya larabci mu kuma fi su iya karanta shari'a mu za a ba alƙalai su za a ba harka administration don sun fi mu iya larabci yanzu aka zo kasuwa duk littafin da ya maganan shari'a da sharhohin hadisi duk anan ake sai da shi duk kuma na koyar da harshen larabci can yake tafiya wajen yaraba su sun fi damuwa da su iya yaran fiye da su koyi shari'a a cikin yaran mu ko mun fi damuwa da mu iya shari'a a cikin yaran fiye da mu iya yaran da baki to kun je da aka raba kun ga ashe kenan muna da aiki a gabanmu shi ne ya ce imam malik wa ila qahatana jima'ul yaman su kuma tattaran jaman gaba ɗaya tana koma zuwa ga qahatan walam yaktalifu annal asbahayina asbahayina min himyar su kuma wannan asbaha din kabila da imam mali ya fito su kuma daga himyar suke wa himyarun min ƙahatsan. su kuma fa min ƙahatsan daga qahataniyun suke na'am wa gaimanu fi nasabihi al-mashhur bi ghaini mujma'a gaimanu suba fi akhiril hurufi alal mashhur wa qila usmanu alal jaddati wa hadha lam yasiha wa khuthailu bil kha mujma'a thumma bi muthallatha qalahu ibn sa'd wa ghayruhu wa qala isma'il bin abi uwais wa darakutni juthailun bil biljimi, thumma bi muthallathatin wa qila hambalun wa qila hislun wa kilahuma tashifun قال القاضي اياد اختلف في نسب زي اصبح اختلافا كثيرا yace an yi sabani game da nasabar zi asbaha zuwa ina suke tikewa an yi sabani mai yawa mauliduhu to a ina aka haifi imam malik an haifi imam malik a madina taqaddama annahu sana salasin wa sai bayan hijira da shekara 93 sana aka haifi imam malik wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 83 sannan aka kafi imam malik bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 83 aka fi imam malik na'am yawa in kuma kace bayan hijira 90 kenan da uku in ka dauke goma kuma sai koma 83 qala ya haya bin bukair wa ghayruhu wa qila sana arba'in wasu kace a 90 ne da hudu qalahu muhammad bin Abdullahi bin abdul hakami wa umaratu bin wasima wa ghairuhuma wakila sana saba'in wasu suka ce a shekara ta casa'in ne da bakwai wa huwa shazun qala khalifatu bin khayyat wa isma'ilu bin abi uwaisin zu asbaha min himyarin wannan kabila ta zu asbaha wanda daga na imam malik ya fito to daga himyar suke ai kamar yadda ake ta rigima ne akan mai asalin bahaushe wani furofesa ya tashi ya ce wai daga misira muke wani ya ce daga habasha muke wani ya ce daga sham muke wani ma caye daga indiya muke wai saboda akwai ta kabila indiya da yarensu ya kama da na hausa wani mu indiyawa ne kawai mutane don kurarsa daga inda muke sauran mutane to su indiya daga ina suke ku ban ma inda muke kawai sai kun taimana kakalan da in ka ce a kawo maka reference babu kawai dole da masani dole sai ya kirkiri sani kila ko kila wa ya faɗi wani kila wa ya san mu cewa daga indiya muke a kawai ka kai mu indiya to su indiyan daga ina suke ai dole su ma daga wani guri suke to su daga ina suke aka mai da wani ne kawai ya ce wai mutane daga biri suke birin ma shafanzi to shi shafanzin daga ina yake masana wato in suka rasa abin da za su tunda ba sallah suke ba salati suke ba ba istighfari suke ba sun bata wa kansu lokaci ba sa karatun qur'ani sai mutum ya ga cewa an kure shi ya rasa abin da zai kawai sai irin wata magana ya tada hankalin duniya to ai mun yi kama da buri shifanzi in ka kalli shifanzi ka kalle mu za ga iri ɗaya ne to da haka shifanzi ne daga gare mu ko mu ne daga shifanzi sai ce a mu ne daga shifanzi aka ce to me yasa har yanzu mu ba mu koma shifanzi ba shi kuma shifanzi bai koma mu ba sai ce sai bayan shekara dubu hamsin to wa zai ga dubu hamsin din ba lai karyata shi masani kenan research wai akwai wasu 'yan alamomi wasu kasusuwa da wasu an ce wannan tambari ne daga Allah duk halittu suna da wani tambari wanda ke nuna wanda yesu ɗaya ne ba wai su ɗin ne ɗaya ba wanda yesu ne ɗaya sai sa sa musu tambari ya sa musu ala kama abu ne duk na kasar japan sai a dillika masa tambarin japan to wannan abin da suke gani wannan yana da shi wannan yana da irinsa wannan yana da irinsa alama ce ta cewa mu din daga baki ɗaya daga wanda ya mu guda ɗaya ne shi sa su sa mana tambari wanda ake samu iri ɗaya wanda ya din ne ɗaya ba wai halittun ne ɗaya ba su ko mu su da wanda ya din ba shi sa suka shiga rigima وروي عن ابن اسحاق ابن اسحاق annahu za'ama to ga dai dalilin fadan imam malik da ibn ishaqa mai sira cewa imam malik bawa ne iyayensa bayi ne aka yanta su shine imam malik ya ce dujal ne wannan daga cikin dujalawa dajjal min dajajila yasa da imam malik da abu ishaq mai sira ba a karɓar maganar juna a kansu kowa su kan kuwa yake wata ran akan samu ƙara'in aboki da abokin karatu in Allah bai daidaita ɗaya yana da haƙuri ba sai ɗalibai su haɗa su faɗa in suka yi zamani guda su zo makarantar wannan su kwashi maganganu su kai wancan makarantar wancan su kwashi maganganu in wannan wata magana sai a ce a da malam wane yake shi ma ya ce a wannan ai kawai kai tsaye da malam wane yake sai haɗa su rigima sai su ta sukan juna to irin wannan ba a karɓan sukan juna a kansu yanzu kamar kusɗalani ne da ibn hajar sun yi zamani guda suka yi ta aman wuta ko kamar su da sakawi dukkan su manyan malamai ne amma da yake zamani guda ya haɗa su sai kowa wannan su ce wane yafi wannan su ce wane yafi wajen wane yafi wane yafi nan sai a haɗa su faɗa to shi ma malam ishaqa mai sira da imam malik sun yi zamani guda shi kuma da aka ce ya rubuta tarihin imam malik sai ya ce wai bawa ne a kaga dole imam malik ji zafi <laughs> ya ce wai asalin su bayi ne aka yadda su da maula din da ake cewa maula din nan to wai maulan na imam malik maula ne na ainihin su bayi ne sai aka yanta su shine suka zama maula asbaha kabilan asbaha suka siyo su a bayi a mari a daure suka yanta iyayen imam malik shine sai zama abin nan to kaga wannan ai tsokana fada ce wani wuya na minas annahu za'ama anna malikan wa alahu kaji wa imam malik da duk famulansa mawali bani taimin bayi ne barori ne bara an ce bar ra'ayi. ko na nesa fa aka ta'a yayi kuskure wa kana zalika aqwa sababin wannan shine mafi karfin dalili fi takazibin mal imam mali lahu wa da'anihi alaihi imam mali ya karyata shi yace ka ƙara karɓa magana a hannunsa sannan kuma ya soke shi yace dujal ne wa kad kana malikun imaman fi na rijali imam malik shugaba ne cikin wato naƙadi wato tantance fallasa yabo da fallasa ilimin yabo da fallasa shine jarhi wa ta'dil hafizan ga hadda mujawwidan mai inganta mai kyautata abu sannan mutiqinan ga itiqani to duk dai inganta abu ne komai a yi shi da inganci qala bishr bin umar az-zahrani sa'altu malikan ar rajulin yace na tambayi imam malik game da wani malami fa qala har ra'aitahu fi kutubi kaga sunansa a littattafai na ultula kala lauka na siqa la ra'aytahu fi kutubi da mutumin kirki ne da ka gan shi a littafi na ni iya mutanen kirki kawai nake karɓar maganar su fahazal ƙaulu wannan magana yi utika za ta baka wani bayani bi annahu la yarwi illa amman huwa inda husika sai ga a amintacce wala ya zama fi zalika annahu yarwi an kulle siƙati. ba yana nufin cewa duk wanda ya rawaito daga gare su amintattu ne sun mala zamu min ma qala anna kulla man rawa an huwa inda sika ko ba yana nuna duk wanda ya rawaito daga gare shi sika ne a gurinsa ba an ya kona sika inda baqil huffazi kasancewarsa sika a wajen imam malik ba kuma yana nuna sika ne a wajen ragowar malamai ba faqad yakhfa alaihi min hali shekhihi ma yazharu li wani zai iya zo maka da fuska mai kyau kuma a wani guri fuskarsa ba mai kyau ba ce. to da haka sai kai hukunci a gare shi gwargwadon abin da ka sani wani ma ya masa hukunci gwargwadon abin da ya sani illa annahu bi kulli halin kasiru taharri yace sai dai da haka inji imamu zahabi imam malik wato mai taka tsantsan ne da kuma bin diddigi fi na ƙadir rijali rahimahullahu ta'ala to sai mu tsaya a nan Allah ya ba mu sa'a wanda ce malam mutum ne yana so ya yi wankan janaba kuma yana so ya yi na soso da sabulu wanne zai fara ya fara na jaraban shi na soso da sabulu ai kawai na kwalliya ne na ibada za ka fara kakka mutu da janaba a jikinka in allah bai sa za ka yi tsawon ran da za ka yi biyun ba fa kai ƙara ka fara yin wanda ya zama wajibi tunda wannan ba dole ba ne malam shin za a iya yin taimama saboda tsoron kada sallar jam'i ta wuce shi a'a ai jam'i ba sharaɗi ne in jam'i zai wuce kakai taimama ba in lokacin sallah zai fita gaba ɗaya ne to don ka rasa jam'i inda ka samu lokaci ba matsala sai dai ku in jam'in ya hada da samun lokaci ta in baka samu jam'i ba za mu ji can imam malik inda aka yi masa tambaya akan mutumin da zai yi taimama don ya samu sallar juma'a ta yana da jaraba gashi za a da sallar juma'a zai iya yin taimama don ya samu sallar juma'a ce a ya je ya wanka ya azahar me yasa ya zauna har lokacin juma'a ya bai wanka ba sai dai in kuwa dama shi taimama kawai yake yi a rayuwarsa saboda ruwa baya taba jikinsa ko yana da ciwo ko kuma haka Allah ya halice shi wani ce mutum ne ya bawa abokinsa shawarar sanya hannun jarin noma a hannun wani manomi da ke masa zaton mai amana ne a karin farko an samu amfani kuma har an bashi kasonsa na riba har sau uku daga bisani kuma sai wannan manomin ya tattare kudaden hannun jarin da aka bashi amana ya gudu ya bar kasar shi ko mutumin da ya baiwa abokinsa shawarar sanya hannun jarin ya yi ta kai kawo gurin 'yan uwan manomin domin su biya wannan kudin sun amsa za su biya amma ba a kai ga biya ba sai wannan mutumin da ya sanya abokinsa suka saka hannun jarin ya rasu bayan rasuwarsa sai mai kudin ya ce dole sai iyalin mamacin sun biya shi tunda shi ya sa shi ya saka hannun jarin to ya halatta iyalin mamacin su biya shi amma shi ma bai kamata ya haka ba tunda ya san ga inda alheri ya nufa watakila ma da aka ba shi riba farko ko kobo bai ba shi ba kaga ya ji daɗi shi kaɗai kuma da masifa ta zo yana so ya ɗora ma wani tunda ka tabbatar ba haɗa baki suka yi ba shi tsaya masa ya a matsayin ya ɗauka mutumin kirki ne kuma kirkin ya bayyana a farko har ka samu riba ka ji daɗi yanzu kuma da masifa ta zo sai ka ɗauki masifa ka ɗora masa sai dai in ku a rubuce aka yi lamuni ne na rubutu bismillahir rahmanir rahim ni awwalu na tsaya wa malam sani ya karɓi kuɗin malam salisu akan zai kasuwancin noma idan malam salisu ya cinye kuɗin malam sani ni awwalu ne alkawari zan biya na'am amma kawai don kaga wani mutumin kirki ka kyautata masa zato ka ce wani ya bashi kuɗi ya bashi ya gudu kuma sai a ce kai ka biya ka gani wannan ya kamata da Allah shi ma wanda yake da wannan magana ma ya ture ta ma wannan ya ce malam muna shi yasa da yawa kaka kuskura ka shiga tsakanin wani da wani a bada kuɗi in kana son ka zauna lafiya na gwada wannan so yawa har na daina wani ya zo a kara makalla wala muna da wata harka ko za a samu wani mutumin kirki a haɗa mun ci akwai wane in kira san haɗa su sai rigima malam kai ka haɗa da shi to ni na sani to wani ya ban shara ce kakka sake shiga malam in dai masu kuɗi suka zo za su yi abin nan in dai ba wai a zo a shaida a gaban ka ba kakka kuskura ka haɗa wani da wani akan harkar kuɗi sai ɗaya ya cuci ɗaya da wuya ka ga harkar kuɗi an rabu lafiya kisa imam malik da ya ce a nemo masa sayyidina umar ya ce nemo min mutum zan bashi mukami sai wani ya je ga wani a sahun gaba sai kawo kullum an ana sallah yana sahun gaba sai ba da sunansa da ya rubuto sunansa ya kai wa sayyidina umar sai ya ce wannan ina ka san shi sai ya ce a sahun gaba a sallah ce wato kaga yana haka yana haka kenan <laughs> haka kaga yana yana haka ya ce to baka san shi ba ce nan ba a sanin mutum ana wannan tsakaninsa ne da Allah amma kai baka san shi ba ice inda za ka san mutum sai harka kuɗi ta haɗa ku an rabu lafiya ice inda za ka san mutum sai kun yi doguwar tafiya da shi ba a rigima ba inda za ka san mutum sai aure ya shiga tsakaninku ko ka aura daga gare shi ko ya aura daga gare ku ya rike muku ku lafiya ko ku rike masa yansa lafiya to a nan ne ake sanin mutum aka rama kallon ita amma wannan ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya ce no wannan Allah ya ke wa kanka ba da shaida akan mutum dan kana ganin sa a sahun gaba wannan shi da Allah ne ai baka ba kuɗi ne bane sallah ce sallah kuma kowa ma yana yi to wannan ko kuɗi ne wani sai ya kyautata tsakaninsa da Allah ya muna na alaka tsakaninsa da mutane kuɗi su girma mala a shiga rigima to shi yasa wannan shi ma kai duk wannan darasi ne gare ku in kai ka yadda da kanka karbi amma an ka ce a ba wani ka tsaya masa lamuni a wannan zamanin wallahi za ka yi ta kwana a ciki za ka yi ta kwana a ciki lamuni a wannan zamanin za ka yi ta kwana a ciki sai an yi taka tsantsan ta zo Allah a kara makalla ko ta harka da in Allah ya sa aka samo masu hali aka yi za a samu wani abu da ce to ni yanzu wani abu kaga ina nema kaga ina nema wani abu ba ne neman abu zan ka je ka neme shi kuya ba ka san da yake ba to ka je mana so yake ya sa ka kan ba taba ganin sa kai ba ma sanin sa kai ba Allah akara ka Allah almajiran ku ne muna jin ku a rediyo to shine wata harka ta taso na zan same ka ka hada ne da alhaji wane ai harka za a samu wani abu kai ma dan kara ma wani abu na littattafai ta irin wannan kaga an maka roman baki cewa za a samu dan karin kudin shiga malami kuma ya ji za a samu karin kudin shiga sai ka ce a ba komai mu je kana zuwa sai a miƙe shi mutumin ya miƙe ya ganka a karama karama kalla salamu bismillah kai ku tashi ku ba malam guri ca wani mutumi na ne ya zo da shi shi kuma yana ta wani haka wataƙila ma ya tsaye da gemu ya ɗage wandonsa duk na cuta ne kuma tun da gurinka zai zo dole ya bari gemu ya taru kuma ya je a yanke ma ko ya tattare shi wannan almajiri na ne yana yawan saurare na a rediyo to yana da wata harka shine na kashi gurinka ce to ba komai malam ko ai ko aike kai malam za a yi ba komai malam ko aikowa kai za a yi shikenan sai ce to sai an jima na baku lafiya shikenan sai ya dauko makudan kuɗi ya bashi ta yi almajirin malam ne ya sha sunna almajirin malam ne kawai sai ya gudu sai ka ji wannan nabi ya kira ka akara makalla mutumin nan da ka kawo ni wallahi na yi ta buga wayarsa a kulle ka ce to ni barin gwada in ji ko zan samu alo switch up alo switch up nan <laughs> ya yi da kina ya baka a ciki yanzu wancan mutum ya ce kaga shi sa ba a so abinda ba babin ka maka daina shiga abinda ba babin ka daina shiga ba ka ba za ka ta a kanka rigima to kaga abin da ya faru kenan da haka ni dai shawarar da zan baka in ba a rubuce kuka yi ba su ma za su iya shigar da kara su ce su musu ma san da magana ba baka ba baban su kuɗi ba baka kuma kaza ba a ji ta shari'a kara ka ɗau asara kawai ka kiyaye gaba in ka bi shawarar nan in ko za ka shiga shari'a da su da su ma za mu ba su shawara cewa kar su baka kuɗin tunda ba rubutu aka yi ba ku je kotu ka kawo shaida an ba baban su kuɗi ka gan za ka samu kuɗin ba wata shaida so da haka kawai kai hakuri asara ta same ka Allah ya kiyaye gaba shi kuma wannan ba da mummunan niyaye ba watakila shi ma fata ya maka rashin sani ne irin wanda muke fadawa ka haɗa wane da wane a yi harka aure ko a yi haɗa kasuwanci ko a yi harka kaza sai mu ya bugo maka akara maka wala aure zan yi ko za a samu wata alus sunna to kai alus sunnan ne ina na san ka ban san ka ban sa a baka yan mutane ka je ka ta wahalar da ita kuma a ce malam ne ma ya kawo shi tumal akramaka Allah muna roƙon addu'a babanmu ne Alhaji Awwal Mabo Sharif Allah ya karɓi ransa yau Allahu akbar Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta kuma za a yi jana'izarsa gobe karfe 8 da rabi a gidansa Sharifai wai taka to Allah ji kansa ya fi masa Allah ya sa ya huta Allah sa bakin wahalarsa kenan Allah arbakaci abin da ya bari mu kuma ta mu tazo Allah sa mu cika da imani subhana